يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا ku mutane ku ci daga abin da yake bayan ƙasa na daga dabbobi da tsirrai da bishiyoyi da duk abin da yake halal ne kuma mai daɗi ne ba mai cutarwa ba kada ku bi hanyoyin shaidan wadda yake jan ku zuwa gare ta saboda shi maƙiyanku ne mai bayyana adawarsa a gare ku don haka baya halitta ga mai hankali ya bi maƙiyinsa wanda yake son cutar da shi da ɓatar da shi